A taron majalisar koli na APC bisa jagorancin shugaba Tinubu, APC ta ayyana ganduje a matsayin wanda ya maye gurbin tsohon shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu. Mai bawa shugaban Najeriya shawara kan siyasa Ibrahim Kabir Masari ya ce gogewar tsohon gwamnan kan dabarun siyasa suka duba wajen ɗora shi kan kujerar. To, kamar dai ka sani na farko dai kadmul Islam uh, Dr. Abdullahi Umar Ganduje na gwagwa mai kihwaɗi gogaggen ɗan boko ne, gogaggen ma'aikacin gwamnati ne, kuma shahararren dan siyasa ne, kuma ƙwararre ne wajen jagorancin mutane don haka ina ganin jam'iyyar apc kamar insha Allahu ta yi sa'a duk da yake duk waɗanda suka yi shugabancin jam'iyyar apc babu abin yaddawa daga cikinsu sai dai a ce wani ya ɗarma wani don haka nake ganin cewa kamar shi mai girma dr abdullahi umar ganduje mutum ne wanda yake da dukkan abubuwan da shugabanci yake nema wato abinda bature ke cewa qualities of leadership so domin ciyar da jam'iyyar apc gaba kuma insha allahu ah, ga zaɓuɓɓuka nan gabanmu akalla muna da bayelsa muna da kogi don haka muna fatan cewa in allah yadda zai kokari ya ga cewa mun samu nasara ga waɗannan zaɓuɓɓuka ɗin akwai abubuwa daban-daban masu alkhairi wanda muke sa ran cewa za mu samu daga wannan shugabanci na dr abdullahi umar ganduje tun fitowar labarin raɗe-raɗin naɗa ganduje kan mukamin ake ta muhawara tsakanin masu mara baya da aka san hakan hatta a cikin jam'iyyar daraktan labarun jam'iyyar Bala Ibrahim ya ce ba sabon abu ba ne a siyasa. To ita siyasa dama ta gaji cece ce, ra'ayoyi na zuwa masu karo da juna ko waɗanda suka bambanta amma yayin da aka tattauna yayin da waɗanda ake magana a kansu ko kuma 'yan takarkaru suka tallata kansu suka yi wa 'yan jam'iyya bayani sai kaga wanda da yake adawa da zuwan su ya zo kuma ya rungumi tsarin ya yarda da su magana ce ta fahimta to an yi irin wannan tuntuɓar juna sama da sati guda ana yi a daren jiya ma an yi wani taro na masu ruwa da tsaki a jam'iyyar kusan baki ya zo ɗaya cewa lalle idan dai magana ake ta cancanta ba wai soyayya ba to Abdullahi Umar Ganduje ya cancanci a bashi shugabancin wannan jam'iyya. Wannan taro da aka yi yau kuma ya amince da wannan. a yanzu za a zuba ido a ga tasirin da tsohon gwamnan zai yi kan mukamin bayan samun targaɗe a zaben ɗan takararsa na gwamnan Kano Nasiru Gawuna wanda Abba Kabir Yusuf na NNPP ya yi nasara a kansa. Kazalika za a duba yiwuwar ƙarewar tsama tsakanin tsohon gwamna Ganduje da tsohon gwamna Rabiu Kwankwaso kan turka-turkar siyasar Kano yayin da shugaba Tinubu a baya ya gana da ɓangarorin biyu. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.